kimanin mutane goma sha uku ne maharan suka yi wa yankan rago tare da kone-kone a garin na ala da ke ƙauyen difa yayin da mutane uku suka jikata na tuntuɓi wani mazaunin garin na difa malam isiya ibrahim inda ya shaida mini yadda al'amarin ya kasance kamar haka eh, wani ƙauye ne ake ce ala mm. nan kusan kilomitar talatin daga difa za ta anan kabas jiya da ne da abin ya faɗa musu ba wani zato kawai suka mutanen suka fara musu cikin gari suka kwankwana gidaje shaguna kuma suka kashe mutane da dama wani suna ta dawa da dai labarin na mutum da ta mutum goma sha uku amma a yanzu wasu labaru da suke shigowa karshen ta ma zai suke haka nan zamanin da muke ne dai inda hukuma sun ta san su sun ta ce kuma ya ne aka yi nawa na suka rasu kuma ka mana tana alkalma masu inganci. Yo yanka su ne suka yi ko kuma halbi ne ko kuma bom ne suka saka musu? a ta irin labarin ta samu eh, yanka ne da kuma kone a cikin ka. To kamar daga ina ne suka zo ta ruwa ne suka zo ko kuwa a'a a motoci ne suka zo. Eh wannan gaskiya ba na tantance haka nan sai dai Allah ya sa hukuma sun zo tun sun isa. Amma dai ina tsammanin ba ya sa abin hawa. Yo su bangaren su babu wanda ya rasu. eh, eh tun da ba wani da hukuma bane su kai tsakanin su da yan gari ne in ba wanda dai ba sun san kuma ko sun samu suna da sun rasu akwai dabara da suke suna ɗauki gawakin su da wuya na ake gane in ba kamar ma'aikata ba sun samu kansu ne gaba ɗaya sun tafi da su ba amma in dan wani ɗaya biyu ne eh, suna da dama ɗauki gawakin su da dama. Hmm. To a nan wajen babu sojoji ne da aka sa masu kula da harkar tsaro a nan bangaren? gaskiya akwai ba a taba mutum da akwai a dagan akwai jandarmomi a nan kuma cikin dajin ma dai ba guri wani zuwa guri tana samun su ga su kowa abin da mu kai kenan ya ne ake yi wannan abin al'azu a yi haka samun su tsere haka. to mutum nawa ne suka kata. shi ma da dama da fara ana zanta mutum uku yanzu har da kai sai wani abin ya da in ba da kanta ta aka zuwa kawo ba a turanta da ake ta ofselman duka hashashe ne. dan yanzu ma na samu wani kakar ciwon da yawa ne kuma wanda suka mutu ma sun huce adadin da muke tsammani na hali amma a kowane dan majalisar dokoki ya shanti ba kuma dan adawa ne ya yi magana gaskiya mai inganci to masan san ba Allah ya sa mahukunta su yi aifan da ita ta cewar a kai tsaro yadda ya kamata a bakin iyaka ko da wannan ya hmm. kamata gaskiya a sa tsaro matsakanci a nan gurin shigowa su koma daga gure zan wa a gama da ke gine bakin ruwan ya kamata ya zama su duk su zai sojan rage guda na nijar ma'a suna yawa a sa su a kan a kwantar da hankalin jihar nan don yawanta wani ya eh, gane eh, su da abu ba shi kadai zai magani ba hukumomi na garin difa ba su yi kasa a gwiwa ba sun garzaya a lokacin da suka samu wannan labari can garin na ala don yi wa jama'ar garin ta'aziyya tare da kuma tattaunawa da su don ganin irin matakan da ya kamata a ɗauka ga dai malam mairu ligari shugaban majalisar mashawarta ta jihar difa eh, tare da gwamnan jiha muka yi tawaga muka tafi muka gani ta'aziyya da abin da ya faru kuma eh, muka tattauna da mutanen gari ne eh, muka tabbatar cewa eh, wannan tsaron yadda suka tashi suka jajirce ya kamata kuma su sake sake daura tun tunda waɗanda mutanen yakin da suke yi wannan kun gani iyakanmu da mutu najeriya idan kuka ɗauka jihar ita sai ka nemi misalin kamar kilo ɗari uku ba ai yana da wuya kenan a cikin wannan iyaka samu ake za a je soji kowane meta yana da wuya to kuma garuruwan namu yadda kaman koro kowane gari da yake nan a gefen can ba ko wani gari haka to kuma tun da gefen can ba babu cikin tsaro to can da suke taruwa kuma lokacin da suka gani ba da alwasa tsawon sai su gani sun shiga da gudu sun fita yanzu akwai wasu jami'an tsaro da aka ƙara kai a watan. Eh, jama'a su ɗauki matakai inda ba za mu bar su ba gaban nan su muna eh, kwance su rika cikin wani zarafi haka nan suna tafiya insha Allah za mu ɗauki matakai tare da sabon goma da ya zo. Tamar Abari sashen Hausa na muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Nijar.